Allah ya kyauta kin ga yanzu ya tabbatar miki da cewa shi dan tasi ne. Gaskiya anti ne ban aure dan tasi ba ne irin kuma dan tasi. Yanzu dai ba wannan ba. Kin ga dama ana shirye-shiryen kawo miki gara daga gida. Tunda yanzu mijinki ba shi da sana'a kin ga garan nan ta ishe ku ku lallaba ku ci abin da za ku ci. Kika iyakacin gudun ruwa. Ruwa zan yi anti. Kin san kuɗi na Ni kuɗi ko ba zan ci ba ina filo da shi suna faranta min zuciyata. Ko ba zan ci ba. To, da wanne ka dawo kuma? Tunda ni dai na saba. yanzu na fahimci kullum ni dai tunda na zo gidanka a cikin damuwa nake ni dai a gidanka ban san ran da zan tada nama ko maɗa ba eh kullum a cikin damuwa in ka fita fargaba nake ka dawo in ka dawo fargaba nake ka zauna haba yau kuma me kai ko me aka ma a to yanzu dai kika gyara zance ke ce me ne? a rayuwa sarrace ba lalle bane in san me ka aikata an saka ma jami'an tsaro ne ma za su kama ni kuma gashi na kawo kaina kama ka Karibu a kama ka. Ya zan yi haka na gudu. Hey! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karibu a kama ka. Wallahi ban yarda da kai ba Kabiru. Karibu zargin ka ma nake yi. Wallahi ni na ma fara ma tsoron ka. To kaman ya? Yaya ni da aka abu kuma ina magana kin ga magana wai zargi na ma kike ma ke? Hawa Karibu. Haba. Hawa Karibu. Ta za a ce an fara neman ka da 'yan sanda? Yawa mun jina. akwai wani magana da nake so mu ɗan tattauna da kai. Ina fatan za ka yi min kyakkyawan fahimta. Allah ba ni ko. Um, da Allah so nake da wasu ababen da ke faruwa don Allah ka yi haƙuri. Ba zan sake ba don Allah ka yafe mu. matsayina na matarka kai kuma mijina. Bai kamata a ce a koyaushe ina haike maka akan wasu mugan maganganu haka ba. don Allah ka yi haƙuri kai mun afuwa alhamdulillah ni na riga na yafe miki so idan na dakata ta taki to gaba ɗaya ma hanyoyin da ake bi a shi shiga aljanna ma ke ban san ta inda ma za a bi ki shiga ba kullum ki na guma min in na dawo ina so in ga na samu abin da nake nema da zan samu na wuce ana ta bayani akan sai an daga kafan nan za a shiga aljanna amma ke da kanki kike daukan kafarta kike da rango a gurin da za a daga miki ki shige kin ga ba daɗi irin wannan amma dai alhamdulillah ba matsala ni yafiya ba hana Abba ce na haife miki amma babban abin da yake kular da ni wai kina matata ki dinga zargina wai kike ce wai ni tsoro na ma kike ji wannan magana ta dade ta min yawa a cikin raina ba dan dai naji falalar waɗanda suke kwana babu kowa a ransu ba da in kika shige raina ban san da zaki fito ba da bacin rai amma ka nake hakura ki ta dama ina ina yage ki ina cirewa abun yana mun ciwo fa bana jin daɗi amma dai ba komai dai na yafe kawai tunda kin nemi afuwa na yafe miki dan Allah ka yi haƙuri duka sharrin shedan to alhamdulillah dama haka ake so ai Allah ya sa kar a kuma ba na so ni da kika ganin nan ba ni da damuwa in ina da dama ba abin da ba zan yi miki ba menene kike so ni da ba zan iya miki shi ba ha to um, ka san mm-hmm. ni kawai duk abubuwan da nake tambayan ka ko babu abin da ya fi na kamar waya wallahi ina zauna a gidan nan babu waya an ka fito sai in ji kamar in kuka gaba ko ina dame ni jabatu kin ga magana wayan nan bari in fito firi falo miki bayani kin ga gidan nan lokacin da zan kama gidan nan rabi na biya saboda haka yanzu maganar kuɗin haya shine a gabana ba magana waya ba sai na biya su kuɗin su masu gidan nan ba na mutunci gare su ba Garibi gidan da muke cikin mahaya ne. Rekwa. Haya aka kama mana. Ba ni mutunci gare su masu gidan nan lokacin da za a kama gidan nan wasu ne suka biya fa aka tashe su aka bani. Saboda haka yanzu idan ban cika musu kuɗin sa ba huruji za su yi min nima da kana bar ganin an kakkafa miki wasu kantoci a kicin babballe za su warga za su waje kuma kin ga idan aka tashi za a koma ni gidan kuma sabuwar matsala ce. Saboda haka ki yi haƙuri. al'amura su zo da sauki in samu a biya kuɗin hayan nan tukunna in ya so magana waya duk daga ba sai a yi ta ni ina da kuɗi fa bana ni shakkar kashe su me za a yi da su sai a yi miki da abin da yake da bukata in gani da babu damuwa Allah zai kawo da za a yi biya amin ki min addu'a shine abin da na fi bukata ki addu'a Allah ya hore al'amura su warware ba shi ba fituka ake ba kuma ana so a nemi wata sana'ar a ga abin da za a yi kuma da kuma yakan kama ba shi shikenan ba da za a ci ni da abin da na samu na zo zan saki gaba ɗaya ki dauki ma aljihun ma ki dauki abin da yake so me zan yi da su ni. Allah ya zuciyar ka mijina in abin da na faɗa ya bata maka rai. Allah ya hore maka ka biya kuɗin haya na siya min wayar. Amin amin. Na gode Allah ya To ka gani dai kawo, iya tsawon zamanka a cikin gidan nan, kana kallon yadda nake ta kiran wayan nan kai ma kuma ka gwada kiran shi, amma har yanzu babu wani labari. To, Sadiya haka ne. Zan ci gaba da neman sa, zan ci gaba da iya kokari na neme shi, duk da ban san inda yake ba kamar yadda daman na faɗa miki a baya. kawai wannan bawan Allah mutumin kirki ne kirkinsa ne ya sa kawai ya zamanto cewar a aka ba shi wannan aiki kuma muke tare da shi har zuwa lokacin da ya zama haka me zai hana ki ci gaba da neman sa a waya tun da daman waya kika buga yanzu to yanzu ma in kika kuma neman sa a waya kika buga kika same shi ba zai ki zuwa ba zai zo insha Allah Kawai dan Allah a yi kokari a neme shi kafin na dawo tunda dai dududu karatunan da zan ji bai fi wata shida ba to da Allah ko da bana na nan a yi ƙoƙari a kirawo shi idan ya so in an same shi ko a waya ne sai a haɗa ni da shi saboda lallai ina so na ba shi haƙuri. To, wannan ba matsala ba ne. Insha Allah za mu ci gaba da neman sa in muka same shi tunda matsala ce ta a ba shi haƙuri. za mu ba shi haƙuri kuma na tabbatar ɗaribu mutum ne mai afuwa kuma mai haƙuri ne allah da na tsammanin za mu shawo kansa kuma zai haƙura a gaskiya magana ta gaskiya kawo ba zan ɓoye ma ba ina matuƙar son ƙaribu idan har ya dawo ɗin kun yi magana da shi ina ganin ba matsala tunda ina son shi zan iya haƙura idan har zai amince ko a ta biyun ne sai na zo to ai shi kenan a tun allah da za mu jajirce a kan nemansa in allah da za a nemo shi kafin ki dawo ɗin kuma wannan ba matsala ba ce ne maki fatan alkhairi da fatan Allah ya sa abin da aka ci nema a samu Allah sa a je lafiya a da lafiya. ni wallahi ban san amfanin in dora girkin ki da wuri bai duba bayan mata yi wani kika ga yi har yanzu baki dora girki ba me kike yi ke kade a gida ba da ba jika ni yanzu ba wannan ba ya zancen hannun jari da na gaya miki anti ina ba cikin bala'i ba ban gane bala'i ba mun yi magana da kiran nan rimi rimi rimi zaki zo ki samu ki lallaba mai gidanki ya baki hannun jari kuma gashi an fara rijistar nan ba na son mu rasa ni dai yanzu na samu na shawo kan abba saura dole kin sani zan shiga in fita in je in samu in mana rijistar nan gaba ɗaya mu samu mu jefa hannun jari a ciki Kin san ma me ke faruwa? A'a, sai kin faɗa. Wai da na zaunar da mutumin ne, ina ɗan lallaɓa shi ya shiga ta in fita ta ya shiga ta in gaba ɗaya ni shi ya kashe yawan jiki tun ɗazu na gagara ma ɗora komai. To, wai kada baki yake ce ma. Gidan da nake ciki ma wai haya ce. Haya? Hayar ma rabi ya biya. I mean na six month na wata shida ya bayar a gidan nan sura wata shida to Allah mai iko haya fa amma yau ke ce a gidan haya a kyalla ke fa an tafi damuwa ne gare ki ba wai gwaje gwada gwada ne yake gwada <laughs> har yanzu kina nan dai akan bakanki a cewa gwada ke ke to wallahi ne gidanki ba gwada ke ke ba tunda har iya gaya miki cewa nan gidan haya ni ba ba kina ji ko tun ranar da aka kawo ki na san wannan gidan ba sabo bane saboda idan dai da a ce sabo ne da kanshi ya gina shi ko ba zai tsofe haka ba ko da ba wanda ya taba a ce gidan haya yau shafake ce a gidan haya kuma gwaji ne <laughs> ta kare da shi a akan batun kudin jari mm, yanzu ma fa da ke gani ma fa na lallaka shi ne mun magana dai duk da yake dai na san yanda baro yake min mm. <laughs> kafin nan gaba ya gaya min mm. to sai na dan kame maganar wayata sai nake mai na <laughs> nake ce mai to ina so Allah ya hore maka ka biya kuɗin gida sai ka sai mun waya sai ya ce to shikenan dai kai wasa lafiya lau irin na masoya. <laughs> Nan da shekara nawa zai siya miki wayar? Ke dai har yanzu kina nan kan baka. Ki magana ku nake miki akan hannun jari ba kan waya ba. Ki manta da waya, waya ki ta riga ta tafi ba za ta dawo ba. Ki lallaba shi ya baki ko da raka raka shi ce ki ci gaba da amfani ki sa layi. Wai anti wai kambun baka ki shafa a baki ne ban fitawo? Ba kambun baka nake miki ah! bane. Ke ba kya fahimtar abu. Ai ta gaya miki abu amma idan kika toshe kunnen ki kika rufe idanun ki ba kya sauraron kowa. Kuma mai gidan da nake kan gaskiyarsa yake gaya miki magana. shi kina san shi ni ne ba kya so ni ɗan uwarki jini ɗaya. Tun farko shafa dakata mana. Tun farko kin san cewa ina goyon bayan ki. Sai da nemi kika shiri. Na ce ki tsaya binciki wane ne shi. To yanzu gashi nan ya bullo miki da cewa gidan haya ne. Kwanaki ya ce motarsa an kwace. Yanzu kuna zaune ba shi da sana'a. Kin san me? So yake ga. Idan ya gaya min duk wa'innan abubuwan babu zan zauna da shi ko ba zan zauna da shi ba. <laughs> to ai sai ta zama a cikin gwajin nan to kuma don gwajin nan dai ba karewa zai ba wayo wajen wata kusan kada ya zo ya nuna min kanshi a matsayin shi na attajiri ya sayan min motoci in ki baki ɗani saboda gaba ɗaya ki baki ba na ƙarfin gwiwa akan wannan haƙura. Ba ma na son wata ɗani ni ɗani da in dai ɗani ce ba na so ke in kin ga dama ran da zan bar gidan nan ko za ki tafi anguwa kar ki rage min hanya ba na buƙata ni dai kawai so nake ki san annabi ya faku. Kin gane? amma abin nan naki yayi a gwajin nan yayi kan gaske sai yake gabe ke kenan ke kullun ki ce gwaji gwaji gwaji gwaji wani irin gwaji ne haka ba gwaji yake gaba gidan nan ku da tsumagiya zaki fara zuwa ki so sai kin zane ni tuku saboda na gaba gaba wallahi duka zaki mamma a gidan to kuma idan na zo ban kwana biyu ban zo ba ki addabe yin da tsinanniyar waya sai na kamo hanya na zo na same ki kuma na zo na same ki amma duk da haka aka baki shawara baki a dauka sai ki toshe kunnen ki ki ki sauraron mutane gwaji ko ki ta zama a cikin gwaji Anti, mm. ba maganar kuɗin hannun jari kike magana ba? Mm. Ina tabbatar miki gobe iwar haka. Na mallaki wannan kudaden a hannuna. Ina nan zan faɗa miki cewa mijina ya bani wannan kudaden. Fata na Allah isa da gaske ne Allah isa ya baki shi ma ya hore masa ya biya miki bukatar ki ya dinga faranta miki rai. Ni ga kama hanya zan yi in koma gida saboda abbakin sanya san ya kusan dawowa. wannan waje gyaran shi ta ina za kai su ƙuran nan ina karkaɗe ta ba waje ya yi Taɓa-taɓa haka nasu ta ina ma zan fara gyaran shi kai Allah ka kawo wani ɗauki ikon Allah mazu Garibu. ina ka gajiya alhamdulillah wai ana nan ana nan kamar daga sama na taho ina dan tattaki hakan da zan yi na dan leƙi na in ga nan, in ga can sai na hango mutum na ce ah wannan ya kamar ma'azu in shigo kuma sai na ga kai ne wallahi ne to ya kuma ranka nan ai na daɗe nan a nan dai nan ake dan gurgurawa ana neman na abinci to kuma sha'ani na rayuwa ma ka ga yadda gunawa ya koma da cike ma kil da kaya amma in takaice maka ka ga dai fayau to ina ta shawarwari ma wai ko wata sana'ar dai zan jaraba in gani tun da an ce in hagu taƙi a koma dama subhanallah to ai lamarin ne sai addu'a ya za a yi wato ni na nan da ka gani ka san da yake na yi aure wai an yi aure na yi aure gaskiya masha Allah kuma har ma na samu aiki haka a ka ce kai rayuwa ta warware eh na samu aiki a kamfanin wata mata bayan na yi auren gaskiya al'amura sun zo da irin masu kyau dai da marasa daɗi haka na sami yarinya mai so na to amma kuma bayan an tare kasan an ce dama ba a sanin hali sai an zauna ita kuma dai to sai dai addu'a dai al'amarin da wasu iri kuma aikin ma ya zo ya salwanta to kuma ga abubuwa sun taso in gaya maka sun min yawa yanzu haka maganan ma da ake ni kaina maganar haya ce kokarin yadda zan yi na samu na dan biya kuɗin haya na gidan da yake dama duka na biya ba to ga wannan ga wancan to yanzu shine je na je dan abubuwan da nake da shi nake tunanin da na fara wasu yan dabaru na je na ciro su nake so zan kai gidan a fara adanawa kaga motar haya ma ni yanzu gani nake kyashi nake in biya kuɗin haya in shiga gwaran tattako a kafata ba na ƙara samun lafiya in na tattaka in tafiya ta gida kawai a san yadda za kafin kuma Allah ya hore a ƙara samun wani aikin haka daga baya insha Allah sai a hanya ka ga gashi kai ni kaga yanzu gidan nawa ne amma wani lokacin abin da za a ci a gidan ma gagara yake kai kuma shi gidan kai Allah ya dai ka kawo ɗauki amin ya Allah rayuwa sai a hankali ba komai Allah yana sana da mu in Allah ya da wata rana sai labari za ka kuma ya riga ya zo ya wuce insha Allah amin ya rabbal alamin barin je gidan nima dan samu da dan lallaba mata bata saba da dai ba <laughs> Allah ya fasi kuma tunda Allah ya sa eh, ah. kaga go iya kaga a yanzu na ga sai a dan ringa bulla ba dan shawarwari kalle ko ga dan wannan ai ce bane kuma har da wata dauri ne eh, ba komai ai haka <laughs> ba komai kar a matsa ba a ah, ba ba komai ai ba komai tunda an matsa <laughs> Allah ya sa ka kai amma na jira dan yarki ba ba zu zan shigo insha Allah eh, to godiya ne tunda naga guri ai kuma nan shikenan ita ce majalisar mu kafin kowa Allah ya warware to Allah ya warware Allah ya warware na gode sosai gari a gare yalan gari biyu aini ne farin gani to sharaban da a gamu ran kai ta nesa eh, bari ka gyaran nan gaskiya ba zai yi yanzu ba sai dai kawai in abubuwa sun fara ko kuma kai gobe da in na fito nan kawai yanzu gara in je gida a sanin za a yi Yau ke ce a kicin? Yau ne ce a mana. Gani ne ka daɗe baka ci da daɗin wannan girkin nawa ba. Shi yasa yau ne alƙawarin domin in faranta maka rai shiga kicin in maka girki. Gaskiya amma na ji daɗi. saboda magana ta gaskiya dama ina da damuwa a ce ni da matata har yanzu ban san ɗanɗanon girkinta ba sai dai na rika zuwa wani gurin ci abinci in ji mutane suna cewa a ai su sun mora mata a bangaren girki da sauransu amma ni shi ke nan ba labari sai dai a tafasa min ruwa ko in tafasa da kaina yanzu ku kin ga da kika fara girkin nan ai yanzu zan fara alfahari ji nake kamar ma yau ma aka tare karka damu ai daga yanzu duk abin da kake so zan dinga girka maka in kala goma sha takwas kake so zan girka. Sha takwas in zuba wani cikin kuma sai ba atu. Wato lamarin kira ban mamaki. Ki haka kike kamar mai jinnu sai ki nan sai ki can kawai sai in ganki kin canja yanayi. A. Ah. Sai ai kauna Gaskiya ne alhamdulillah ala zalika. <laughs> Ya na ga Baka zo min da waya ba. ki fa sai ana ya ga yaƙi sai ki riga kura can nake dai na yi miki bayani dangane da abin da ya shafi maganar wayan nan nace da ke ki bari al'amura su kin ga halin da ake ciki yanzu a ƙasa na tako duk dan saboda in ci gaba da tattalawa ki bari yanzu maganar biyan hayan nan ce a gabana yanzu saboda fa kawai harkar wannan gaba ɗaya yanzu mota ma na daina hawa saboda gai nake kawai kuɗi za su ragu in na lissafa inda na ga kuɗin motar sai in taho a kafa in na gama dira sai in saka su aljihuna kin gani yanzu so nake kuɗin ma na rika tara su a gurin ki a tara su ki samu a biya kuɗin hayar ki gani a gaban ki da hankalin ki ya kwanta kin ga an saki samun wata damar kuma sai a tara kuɗin da za su yi miki baya ko ba haka ba a wajena imana eh kuɗin za a dinga tara a guri na koyo eh. Allah na kai amma kaga hakan nan wallahi ba karamar dabara ba ce <laughs> shi haka kai yadda da ni me zai hana ba zan yadda da ke ba matata mutum da matarsa ina ne marfar asirinsa sama da matarsa Allah na jira ƙara son ka. Kamar alhamdulillah to yanzu dai in shiga in jira girki na ya fito. Eh a wayar ka nake so ka bani aro. Me kuma zaki da wata? Ka san tawo karamar ma ta samu matsala. Kuma yan uwan mama na sun ce za su zo su zo su duba gidana. Kuma ban da wayar da za mu yi waya da su. Don Allah ka bani aro. Ya haƙuri. ba matsala an dai ki buga musu wani ne gashi sai mu baki ya kwakudu bata <laughs> kuma gobe ma fa a waje na za ta kwana to me yasa na a saboda ban san ainihin lokacin da za su zo ba kaga sai iya bashi ta kira na ta kira na kaga in ka tafi da shi kuma sai jibin jibin ya in baka <laughs> Allah ya kiyata to shikenan Allah zai bada yanda <laughs> ina ciki ina jiran daddaɗin girki. To kuɗin kai. Ke ba ina gidan ba kina kicin kuma na baki kuɗi. Ki haƙuri suna aljihuna an nazo zan baki in kika shigo ciki sai in baki ba matsala. <laughs> To yanzu dai in shiga in jira da ami ko? Ha <laughs> Haba da Allah. Ai daga kanin lokaci ya rage. <laughs> Yau. Kar ka yadda wani ya ce ka bashi lambar wayar ka ka ɗauka ka bayar kar ka ɗauki kafa ka sake komawa to yanzu kenan kai ma kan baka wanda irin ne kuma ka bani ni ai taimakon ka zan yi idan ka bani ai ni taimaka ma zan ai ni kariya zan zama a gare ka ai ka bani lambar mijinki na ga kamar yana da ruwan mutunci mutunci kuma yana da kirki abin shi na ga babu alamar wasa wai me zai hana a cikin abokanansa ki dan tuttuban min wani ko da ni kinga ko me mata ne ni ina so wallahi ba wai lallai sai me saurayi ba ko kuma wanda bai ya taba yin aure dai ina so ni dai kawai dai in samu in shiga daga ciki in huta ba wai tallata ni nace ki ba a a a to mai ce in hoton zan dauka in ba karibu in ce mai gashi ya dan bincika ya dan zaga in ya ga mai so Ah, ta nan kika bullo? To ni ba haka nake nufi ba. an ma tsaya ma an gaya miki gaskiya. Tunda ni na san eh, na tunda na zo gidan nan. Gaskiya ban taba ganin shi da wani aboki ba. Wai dai ya shigo cikin gidan nan ban sani ba ko a waje. kisan kowa da yanayin sabgoginsa watakila a waje yana da abokanansa suna haɗuwa dai amma wai ya ce ya shigo min da shi cikin gida gaskiya ban ban taɓa gani ba A ga almari to ai idan na baka ai ni matsala zaka zame min ai ai wancan aikin shi ya kamata in barka ka je kai ta zama a wurin ka zama buzuzu ma sabida tuki